Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 8:30 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin 23 ga watan Mayun shekarar 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce gwamnatin tarayya na ɗaukar matakan da suka kamata domin wadata rundunar sojin sama ta ƙasar da kayayyakin aiki na zamani don tabbatar da tsaro a ƙasar. Ya ce mun amince a siyo ƙarin kayayyakin aiki ga rundunar sojojin sama domin jami'anta su kula da sararin samaniyar mu yadda ya kamata. idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa a yau ne shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya kai ziyara birnin Niamey. Ya ce Jamus da Nijar muna da kyakkyawar hulɗar aikin tsaro da ake kira Mission Gazelle. Na ziyarci inda ayyuka ke gudana. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Sha'ib fashi zai gabatar da kuma labaran wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya cikuna. Jama'a Assalamu alaikum ga labarun duniya. Shugaban kasar Amurka Joe Biden wanda ke birnin Tokyo na kasar Japan a yau Litinin ya sanar da kaddamar da tsarin tattalin arziki na kasashen yankin Pacific da India wato Indo-Pacific IPEF wanda ya hada da kasashe sha biyu na Indo-Pacific kuma an tsara shi ne don taka birki ma tasiri da China ke yi ta fuskar tattalin arziki a yankin. Makomar tattalin arzikin karni na 21 za a assasa ta ne a indo-pacific ma'ana a yankinmu a cewar biden yayin taron kaddamar da ipef ya kara da cewa muna rubuta sabbin ka'idoji kasashen da za su haɗu a wurin kaddamarwar sun haɗa da australia brunei india indonesia japan korea ta kudu malaysia new zealand philippines singapore thailand da kuma vietnam yau 23 ga wannan watan rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don tunawa da mata masu larurar yoyon fitsari waɗanda akasari kan fuskanci matsalolin da suka hada da kyama mutuwar aure da rashin kulawa. Hidimomin wannan rana sun hada da fayyace ma mata masu fama da wannan larurar cewa ba ƙarshen rayuwarsu ba kenan kuma akwai mafita. Tuni dai wasu ƙungiyoyi suka shiga taimakawa. Ga wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda biyu da ci gaban labarin. mafi yawan matan da suka fuskanci wannan matsala da kan fuskanci mutuwan aurensu sakamakon irin wannan matsala da suka fuskanta hakan da ya sa wasu kungiyoyi masu zaman kansu da ake kira kwaika da kuma unfpa haɗin gwiwa waje guda tare da gwamnatin jihar bondo don taimakawa irin wannan mata misakal binciko emeka jami'i ne hukumar kwaika ka kuma abin da ke cewa you looking at the ongoing crisis ya ce idan ka duba irin wannan matsalar na tashi-tashen hankula an tarwatsa al'umma da dama an kuma lalata cibiyar shan magunguna shine muka yi tunanin cewa yana da mahimmanci mu sake baiwa mata da ƙananan yara dama kuma wannan na faruwa ne ta hanyar ƙungiyar kwaika and because of it we looked at the maternal mortality muka duba yawaitar mutuwar mata lokacin haihuwa muka duba ko me za iya yi a kai sai muka ce a UNFPA saboda suna yaki da mutuwar mata lokacin haihuwa a Najeriya sai muka ga ya dace mu duba yadda mata za su samu harkokin lafiya a sawaye saboda yana da sauki a kawai da kai game da wannan matsala na yoyon fitsari kuma mutane da yawa ba san wannan wannan matsala na yoyon fitsari ba kuma mata da dama suna fuskantar wannan matsala na yoyon fitsari. So one of the key agenda for Koika UNFPA. Ya ce ɗaya daga cikin ayyukan da muka sa a gaba da kwaika da UNFPA shine don mu ga yadda za mu magance wannan matsala na yoyon misali tsakanin mata mu kuma ga yadda za su samu harkokin kiwon lafiya a sawage ta kuma taimakawa waɗannan mata to ko me matan da suka fuskanci wannan matsalar da ake koya wannan sana'o'i yanzu daban-daban ke cewa. Suna na Fata Muhammad Isa shekara na arba'in yara na bakwai shekara talatin da biyar na ga bambanci sosai rayuwana saboda lokacin da nake na kamu da wannan ciwon laluran na yoyin fitsari a lokacin nan gaskiya mutane ma ba sa son jan zona cikin su hatta yan uwana wajen uzuri ma bana zuwa kuma ko da ma na jan zona cikin uwa ma kowa tashi ya watsi ya baro ko da an ka abinci kowa ya ci bari ci zo saboda suna kyama kan na zona kusa da su da akwai suna mu dama asibiti aka sake zo aka mana aiki amma alhamdulillah yanzu kan na warke sunana Fatima Iya Abba Mustafa yara na takwas wannan laruran kusan shekara 22 ina fama da shi gaskiya gaskiya na sha wahala ba karami ba yau da gobe yau da gobe dai haka dai tun aka min saki daya ya zama biyu ya na ce to tunda ina da kishiya kafin ya zama uku in bar ƴaƴana in wahala sai na dawo gaban iyayena har yanzu ma ina gaban su kafin layya aka mana aiki kuma sana'an nan gaskiya da ban iya kula ba amma yanzu ka alhamdulillah wasu mata da suka fuskanci matsalar yayyan fitsari kenan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu. To ke ma a gaida ke Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne da Najeriya inda shugaban kasar Muhammadu Buhari ya ce gwamnatin tarayya na ɗaukar matakan da suka kamata domin wadata rundunar sojin sama ta ƙasar da kayayyakin aiki na zamani. Inda ya hori jami'an rundunar da su kara azama wajen murkushe ayyukan ta'addanci a sassan kasar Shugaban ya ambaci hakan ne yau a Kano yayin bikin cikar rundunar shekara 58 da kafuwa. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da karin bayani daga Kano. Majalisar Dokoki ta ƙasa ce ta amince da ƙudurin dokar kafa rundunar sojojin sama ta Najeriya a shekarar biyu. bayan da hukumomin ƙasar suka fahimci bukatar samar da rundunar. Hakan ya biyo bayan fafatawa da sojojin Najeriya suka yi a aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasashen kwango da Tanzania a shekarar 1961 inda aka yi amfani da jiragen sojojin sama na ƙetare wajen jigilar da karin Najeriya zuwa fagen daga da kuma dawo da su gida. sai dai a hukumance rundunar sojin sama ta najeriya ta fara aiki ne a shekarar 1964 bayan daukar jami'ai da kuma ba su horon da ya kamata a yau ne dai rundunar ke cika shekaru 58 da kafuwa inda ake bukukuwa na musamman da kuma gabatar da jawabai a nan kano har ma shugaban najeriya muhammadu buhari wanda ya halarci taron ke cewa gwamnatin najeriya za ta ci gaba da ba da kulawar da ta kamata ga rundunar. We have approved the procurement of more platforms such as the craft some modern helicopter gunships and UAV for the Nigerian. Ya ce mun amince a siyo ƙarin kayayyakin aiki ga rundunar sojojin sama domin jami'anta su kula da sararin samaniyar mu yadda ya kamata. A matsayinmu na gwamnati ina ba da tabbacin cewa za mu ci gaba da tallafa rundunar za mu ci gaba da tallafa rundunar da jami'anta tare da ƙarfafa musu gwiwa domin magance ƙalubalen tsaron da muke fuskanta. Gabanin halartar taron da ya Kana a filin filin taro na shal da na sojojin sama da ke daura da tashar sauka da tashin jiragen sama ta aminu kano sai da shugaba buhari ya ziyarci mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayar a fadarsa har ma sarkin ke cewa za mu ɗau wannan dama da shugaban ƙasa da ayyuka na da aka yi kuma ake yi da wannan jiha da ƙasa baki da shi Allah ya kawo mu da lokacin zafi a tare zaɓar mana abin da zai zama alkhairi da gare mu da al'ummar mu da garin mu da ƙasar mu baki ɗaya muna ƙara gode wa shi da wasu kamar kullum muna mai masa fatan alkhairi kuma muna tabbatar masa da ci gaba da addu'o'i samun zaman lafiya a kasar masu Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da makarraban sa ne suka tarbi shugaba Muhammadu Buhari a filin sauka da tashin jiragen sama na Aminu Kano a yayin ziyarar tare da yi masa rakiya bayan kammala ta. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To bayan da ya da zango a kasar Senegal, shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya kai ziyara birnin Yamai na jamhuriyar Nijar inda suka gana da shugaba Muhammadu Bazoum da mukarraban gwamnatinsa kafin ya ziyarci sojojin Jamus da ke ayyukan bada horo a ƙarƙashin rundunar haɗin gwiwar nahiyar Turai da ake kira La Gazelle. Wakilin murya Amurka a Yamai Suleiman Barma na ɗauke da ƙarin bayani. ziyarar wacce ke gudana watanni kaɗan bayan da aka zaɓi olaf scholz a matsayin shugaban gwamnati na hangen jaddada matsayin ƙasar jamus a yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin yankin sahel ya kuma fara ne da gundumar tiliya inda sojojin musamman force special na jamus ke gudanar da aikin ba da horo ga dakarun tsaron nishiyar. Das äh, Projekt Gazelle, über das wir schon gesprochen haben. Ya Jamus da Nijar muna da kyakkyawar hulɗar aikin tsaro da ake kira Mission Gazelle. Na ziyarci inda ayyuka ke gudana, na gane wa idanuwa na kuma na lura da yadda ake samun nasarori. Hulɗa ce ta gaskiya, dalili kenan ake samun kyawawan sakamako. gute Erfolge erzielt worden sind. A watan Disamban da ke tafi ne sojojin Jamus masu sansanin bada horon soja a Tiliya ke kammala aiki saboda haka shugaban kasar Nijar Mohammed Bazoum ya buƙaci kasar ta Jamus ta tsawaita wannan aiki. Ya ce wannan abu ne da sojojin kasar mu ke ɗauka da matuƙar muhimmanci saboda haka na buƙaci a ƙara bamu damar morar horon nan da dakarun kasar mu ke ganin ya kamata dukkan kasashe aminai su yi koyi da shi Shugaban kasar ta Nijar ya kuma buƙaci kasar Jamus ta ƙara yawan tallafin da take baiwa Nijar a fannin ilimi musamman abin da ya shafi makarantun koyon sana'o'in hannu. le à la pauvreté du Yana cewa manyan kalubalen da suka haddasa talauci a Nijar abubuwa ne da ke da nasaba da batun ilimi saboda yadda yawan yaran da ake haifa ke fin karfin tsarin karantarwa. Sannan na bukaci Jamus ta bamu gudunmuwa a ayyukan gina makarantun kwanan 'yan mata da muka sa gaba. Olaf Scholz ya tabbatar da cewa ƙasarsa ta amince ta baiwa Nijar gudunmuwar da take bukata a fannonin da kasashen biyu ke da daɗaɗɗiyar hulɗa ta tsawon shekaru a akalla 61. Nan gaba Majalisar Dokokin Ƙasa za ta tantauna wannan bukata don yin na'am da ita in ji shi. Batun ƙarfafa demokuraɗiyya da shimfiɗa mulki na gari da maganar sake ragama ga ƙananan hukumomi da batun zaman lafiya da 'yan inganta sha'anin noma na daga cikin fannonin da jamus ke tallafawa nijar olaf scholz zai karkare wannan rangadi da afirka ta kudu a ranakun talata da laraba 25 ga watan mayu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda sani sha'ib malumfashi ya haɗa mana yanzu a najeriya kallo ya koma sama bisa tunani da kuma ganin yadda za ta kaya a zaben fidda gwani ga manyan jam'iyyar kasar wato apc da pdp kujerar shugabancin kasa ita ce ke daukar hankali a jam'iyyar apc tana daga cikin 27 na 'ya'yanta waɗanda suka sai fom don yin takara sun janye don marawa shugaban majalisar dattawa sanata ahmed lawan baya ga maradinsa yayin da kuma hudu daga cikin abin da ya sun rage su ma sun janye sun ce suna marawa bola tinubu baya ita kawai jam'iyyar pdp babu batun sasanci cewa suka yi kowa tashi tafishe tafi shi to sai dai kuma Gamna bala muhammad na jihar bauchi wanda ke takarar shugabancin ya ce zai janye matakar tsohon shugaban kasa goodluck jonathan zai yi takara Shin koyaya masu kallon harkokin yau da kullun ke kallon janyewa daga takara? Dr. Awal Abdullahi mai sharhi ne ga al'amuran yau da kullum. So kaga tun ma ba a je ga batun tantance su ko a je ga ma yin zaben fidda gwanin ba an samu waɗanda sun fara janyewa suna cewa su za su goya wani baya. Zancen da mu muka yi na cewar dama sun yi yawa Eto eh to wannan 'yan kiran lamba ne ko? Ko dai masu neman kujerar minista ne idan an yi sabuwar gwamnatin sun sai fom an san sun kashe kuɗi da sauransu su ko ba komai sun bai wa jam'iyya gudunmuwa domin yin zaɓe tun da jam'iyyar ta ce ba za ta taɓa kuɗin gwamnati ba ita kuma gwamnati ta ce ba za ta ba ta ko naira ɗaya domin ta yi harkar zaɓe da shi ba wataƙila a ƙaddara su ma sun ba da tasu gudunmuwar ga jam'iyya idan aka kafa gwamnati kaga su ne na farko da za a fara dubawa tun da sun ba da gudunmuwa To amma a takaice yaya kake kallon yadda yakin neman zaɓe zai kasance. Wannan tsarin zaɓen da za a yi sai ya fi dukkan sauran zaɓuɓɓukan da aka yi a Najeriya daga dawon demokaradiyya 1999 saboda mutane sun gano roman da ke cikin siyasa duk wanda zai cire naira miliyan ɗari ko naira miliyan hamsin don ya sayi fom kawai da zai tsaya takara ba a maganin sauran kuɗaɗen da za a kashe to tsarin yakin neman zaben zai zafin gaske Wasu 'yan takara sun janye gaba ɗaya daga yin takarar, ko me ke dalili? An samu wasu daga cikin ministocin da watakila ko dai shawara da kawunansu ko kuma abokan siyasansu ko da iyalinsu. Sun ce su sun janye takararsa ta shugaban ƙasa za su ci gaba da ayyukansu a matsayinsu na ministoci. Da an ce ministan Naja Delta Gotul Afabio shi ma ya fasa takarar. amma daga baya ya fito ya musanta wannan bayani da aka yi cewa shi yana nan akwai gwamnan babban bankin najeriya mefele wanda shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suka sai wannan fom amma wannan sammaci da aka bayar ya sa shi shi ma ya je ga shugaban kasa ya ce a'a akwai irin abubuwan da aka bullo da shi bisa a karkashin shi wanda idan ya bar kujerar yana ganin cewa ba za a aiwatar ba kuma ba zai kawo cikas ga tattalin arzikin najeriya don haka shi ma ya janye a cikin wanda suke takarar gwamna akwai irin su manajin darakta na nemasa jomo wanda yake takarar gwamnan kaduna mm. shi ma ya ce ya janye saboda akwai wasu tsare-tsare wanda ya fitar hukumar nemasa din idan ya bar wurin ba lalle wannan tsare-tsaren ci gaban kasa da ya kawo ya ci gaba ba da haka yana ganin gare ya koma ya kammala wancan aikin gefe guda kuma jam'iyyar apc ta jihar zamfara ta dunkule wuri guda a bayan da ta kasu gida uku wato bangaren gwamna matawalle da bangaren tsohon gwamna abdulaziz yari da kuma bangaren santa kabir marafa duk yanzu sun zan abu guda kuma sun yi takaitaccen jawabi na bayyanar da haɗewar tasu farko santa kabir marafa yi sai an yi an yi an yi kamar za a gama sai ya sauran kwana uku ko hudu a rashin sayar da fom magana sulhu na ta kara dawo Allah ya sani ma'ana kun yadda da wannan al'amari mun sai tsohon gwamna abdulaziz yari ni wanda abin da Allah da gode kuma ya ce kun nauyi na dan yi slide abin da kadai dan kadan din kuma sai samu sun busarata ya iya kana shi sauran jama'a sun iya kana su ganin cewa ba a samu kowace tangarɗa ba inda muka yi shekara ɗaya da rage zuwa yanzu saboda haka ina godiya kwarai da gaske bisa ga wannan hakan ke da aka samu kuma haɗin kan nan ga inda ya kai mu zuwa ga natija gani yanzu a izan safara da tsamo da ta halin da ciki da haɗin kan za a samu amma gwamnati goyon baya kuma mu hidda kan daga cikin rikicin zaɓe ga kuma rikicin da lokacin da na koma gida muka ta zuwa babu abin da na ce aje a yi abin da rage kwanakin azumi shi ne kawai Allah ya aza maka inda aka yi gare mu ga na yi a matsayin kuwa shugaba na general tabahar aka ce an sa illa ya ce ku na gode Allah saka ne amin kuma Allah ya sa wannan al'amari ya zama alkhairi gare mu ga jihar mu da nisa mu sai gabna matawallan maradin to ni yau na yi kuwa wani ko yau Allah ya ɗauki rayuwata Allah halama saboda a lokaci na Allah ba da iko da dama cire duk wani bambanci tsakanin mu jibi jihar yan zamfara ta rikici muna da mahita yawancin kuna kuna cikin zamfara ba ta da ku ne ainihin abin da su to muna shugabanni da Allah ya azabu nauyi idan muka yi sake da wannan abun da Allah ya azabu mun ka kasa yin tsaye mu shawo kan matsalolinmu domin ku kusa mu sauki kuma muku arziki domin ku duk iyakar biyayya kun yi ta wannan tsari da Allah ya kawo duk wanda kuma bai kai wannan tsari da to dama yana da manufa a jihar Zamfara ana ta magana mun cire yan majalisu mun cire sanatoci mun ba bada shin sanatoci da yan majalisu sun kai jihar Zamfara Ina. ga sanata da yan da first president ya tunce kai wannan abu da aka yi na rajin Allah na da shi da muke yi magani bi mu da al'adu. Allah ya sa mu zuciyar mu imani na mu ya ɗauki wannan abu kamar da Allah ya kawo shi ya tsare mana wannan sulhun da muke Shin ko yaya magoya bayan su ke kallon wannan sasanci da aka yi? Honorable Sani Zamfara. Kamar yadda ka sani a Sani shi damar sulhu ko cikin Kur'ani an kira shi alheri ne. kuma mun san Allah ka yi muna da wannan imani da mu da jagororin mu gabaki daya kuma da mabiyan mu gabaki daya amma alhamdulillahi shugabanni sun shigo wanda yake shine aka rasa tun baya yanzu kuma shugabanni sun shigo sun haɗu da jagororin mu kuma an tattauna kuma an cima matsaya wanda yake tafiya ta zama abu guda kamar da kaga an fara yanzu an fara rarraba wasu 'yan takarkaru musamman da bangaren sanatoci da bangaren house of reps da kuma na jiha kowane bangare an ba shi nashi domin a samu wakilci sunana abdulmalik sa'idu alhamdulahi wannan sulhu da an ka yi tsakanin gwamna matawalle da kuma tsohon gwamnan jihar zamfara a abdulaziz yari gaskiya sulhu ne wanda alhamdulahi mu mun ji daɗi ne mai magana ya kura to alhamdulillahi ba abin da za mu ce akan wannan sulhu da ya tabbata a duka bangarora guda uku babu abin da za mu ce sai fata alkhairi ubangiji ya Allah duk wata matsaloli da suka addabi jihar mu Allah ya kawo ƙarshen su ta sanadiyar wannan sulhu a yi magani da ba da labari sansha malumfashi murar amurka daga gusau a najeriya baki baki baki mai yanka wuya. Shiri ne da zai rika duba lamuran siyasa kama daga sayar da 'yan takara gangamin yakin neman zaɓe alkawuran siyasa da romon demokuraɗiyya har ya zuwa dambarwa da cece kucin siyasa a kasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar afirka ku kasance da shirin a kowace ranar laraba mu na safe karfe 6 agogon Najeriya da Nijar, bakwai agogon GMT da Ghana. To kada ku bari a baku labari yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. Kungiyar kwallon kafar Manchester City za ta sami kyautar zunzurutun kuɗi har fan miliyan 44 wanda ya daidai da dala Amurka miliyan 54,400 sakamakon lashe gasar Premier ta bana. To sai dai kuma bambancin adadin kaɗan ne da na sauran kungiyoyin da suka fafata gasar. domin kuwa ko kungiyar da ta karkare a can kasan tebur za ta sami kuɗi fan miliyan 38,800 tare da karin wasu fan miliyan 2,200 yayin da take kokarin komawa fafata gasar championship sauran kungiyoyin gasar kuma za su sami kaso iri ɗaya na tsakiya da aka tattara daga kudaden damar yada wasannin gasar a talabijin tare kuma da ƙarin wasu fan miliyan biyu da dubu ɗari biyar daga kudaden haraji da aka tattara a jiya lahadi ne aka tabbatar wa kungiyar ta city lashe gasar ta bana wadda ta kai a ranar karshe ta gasar inda ta kuma daga kofin bayan da ta doke aston villa da ci uku da biyu a filin wasanta na etihad wannan ne karo na hudu da city din ke lashe gasar a cikin shekaru biyar a karkashin jagorancin pep guardiola bambancin maki ɗaya ne ya rarrabe tsakanin ta da liverpool da ke binta a tebur wadda ita kuma ta karkare a matsayin ta biyu bayan da ta doke wolves da ci uku da ɗaya lamarin da kuma ya disashe mafarkin liverpool din na kafa tarihin lashe gasanni hudu a kakar wasanni ɗaya a kasar italiya kuma kungiyar ac milan ce ta lashe gasar serie a karo na goma sha tara a tarihi bayan da ta yi galabar doki solo da ci uku da nema a jiya lahadi wani ne karon farko da kungiyar ta sami lashe gasar a cikin shekaru goma sha ɗaya bayan da ta sami tazarar maki biyu tsakaninta da inter milan wadda ita ma ta doke sampdoria da ci uku da nema napoli ce ta karkare a matsayin ta uku yayin da juventus ta kare a zaman ta hudu a wata sabuwa kuma kungiyar psg ta kasar faransa tana nan tana kokarin cefanar da shahararren dan wasanta nema sakamakon bukatar hakan da kiliyan mafi gabatar a ranar asabar ne aka bayyana rahotannin cewa mbappe ya sauya shawara inda ya matsayar ci gaba da zaman sa a kungiyarsa ta psg duk da cewa tuni da aka cimma daidaiton komawarsa real madrid wasu majiyoyi sun tabbatar da cewa sayar da nema na daga cikin sharuɗan da mbappe ya shata wa kungiyar ta psg a lokacin da take kokarin hana shi tafiya inda kuma ya buƙaci ta sayo dan wasan tsakiya na barcelona usman dembele nema ya koma psg ne daga barcelona a shekara ta 2017 akan kwanta raji mafi tsada a tarihi na fiye da fam miliyan 200 to sai dai kuma rahotanni sun bayyana irin zaman doya da manja da ya shiga tsakaninsa da mafi a kungiyar wadda har ya sa ya kira shi da wani suna sakamakon zargin ya tura masa kwallo a wata wasa a kwanan baya ita kuwa kungiyar Real Madrid ta kasar Spain ta juya akalarta a zauracin zaratan 'yan wasan kungiyar Liverpool ta Ingila Mohamed Salah da Sadio Mane bayan da Kylian Mbappe ya sauya shawarar komawa kungiyar real din ta kwashe tsawon fiye da shekaru biyu tana zawarcin maffe inda har ta sami tabbacin samun dan wasan mai shekaru 23 amma kuma daga baya ya sauya shawarar ci gaba da zaman a kungiyarsa ta psg ko bayan sallah da mane kuma real madrid din na fafutukar samun wasu zaratan 'yan wasa domin karfafawa kungiyar a kakar wasanni mai zuwa murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun ma tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar Kazalika a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kazalika muna nan har ila yau a Twitter, Facebook da kuma Instagram. Yanzu ga wannan sakon. duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diflomasiyya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. sai ku rika kasancewa tare da sashen hausa na muryar amurka a kowace ranar juma'a da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 3 kenan agogon ghana domin sauraron shirin duniyar amurka duniyar amurka tare da ni mahmud lalo to da fatan za a kasance tare da mu yanzu kuma ga labarai a takaice. shugaban kasar amurka joe biden wanda ke birnin tokyo na kasar japan a yau litinin ya sanar da kaddamar da tsarin tattalin arziki na kasashen yankin pacific da india wato indo-pacific ipef wanda ya hada da kasashe sha biyu na indo-pacific kuma an tsara shi ne don taka birki ma tasiri da china ke yi ta fuskar tattalin arziki a yankin makomar tattalin arzikin karni na 21 za a assasa ta ne a indo-pacific ma'ana a yankinmu a cewar biden yayin taron kaddamar da ipef ya kara da cewa muna rubuta sabbin ka'idoji yau 23 ga wannan wata rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware don tunawa da mata masu larurar yoyon fitsari waɗanda akasari kan fuskanci matsalolin da suka hada da kyama mutuwar aure da rashin kulawa hidimomin wannan rana sun hada da fayyace ma mata masu fama da wannan larurar cewa ba ƙarshen rayuwarsu ba kenan kuma akwai mafita ne dai wasu ƙungiyoyi suka shiga taimakawa shugaban amurka joe biden ya faɗa a yau litinin cewa shugaban ƙasar rasha vladimir putin a ta bakinsa dole ne ya ɗanɗana kudarsa saboda ta'asar da ya yi a ukraine da yake magana yayin ziyarar da ya kai japan biden ya zayyana mahimmancin aika sako tare da kakaba takunkumi mai tsawon wa'adi ga rasha Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya ce kasarsa na da sha'awar wani gagarumin aikin haƙo iskar gas a Senegal yayin da ya fara ziyarar ƙasashe uku a Afirka a ranar Lahadin da ta gabata, wanda kuma ke mai da hankali kan tasiri da yakin Ukraine zai a yankunan ƙasashe. ta masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. da misalin karfe 6 na safe kenan agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin ita Hanifa Kabir Isa wacce ta tana gabatarwa sai Daniel Brown da ya haɗa mana shirin da kuma mu Zainab. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya.